Daya daga cikin ma'aikatar da har yanzu 'yan najeriya ke korafi a kai dai ta ce ma'aikatar da aka ware wa tsohon gwamnan jihar lega babatunde raji fashola wato na kula da ma'aikatar samar da wutar lantarki da hanyoyi da kuma gidaje har yanzu dai jama'a na ci gaba da kukan cewa ba su gani a ƙasa ba musamman bangaren wutar lantarki wanda matsalarsa hikici yaki cinyewa ga dai rayan wasu mazauna birnin Legas da kuma najeriya game da matsalar wutar lantarki a wannan karni to shi wato yanda Buhari masa bashi mukaman ya kamata Buhari ya rage masa tunda an ga domin abin da sai bashi wannan aiki don saboda aiki da tsaya a Lagos to Lagos daban Najeriya daban tunda Najeriya ne baki daya sai a rage shi kuma ya koma aikata daya shauran ma'aikata kuma a nemo ne a duba a zaba sai a bashi to amma kai kai zaman na Lagos kaga ayyukan da yi ba gani zai iya a'a bai kamata a bar masa ba ai don yayin Lagos to Najeriya baki daya daban ne alhaji abubakar muhammad na baban yawo ina kira ga gwamnatin tarayya ta duba wani ministry wanda ta hada nepa wutar lantarki da sauransu ya kamata a raba domin wahalar da mutane suke yi a kan nepa ba kaɗan ba malam muhammadu buhari allah ba shi lafiya ya samu sauki ubangiji ya sa ya duba wannan al'amari da nefa da ruwa shine talaka yake amfani amma yanzu a ce yau iyali na sun je wajen kwanan su biyar ba wuta sun je su sai ma ta kati babu shin ya da talaka kuma wanda yake cikin ƙauye wajen an ji an samu shi wannan abu ya zai alhamdulillah wannan wannan shawara abu ne wanda yake ya rage ga ita gwamnatin tarayya yadda ta fuskanci al'amarin amma a ainihin gaskiya wannan nauyin ya yi mashi yawa ma'aikatu kamar uku ko hudu a ɗore a kan mutum guda ai dole za a samu matsala ne saboda najeriya ba karamin kasa ba ne kaga ko lallai ko da ma yana da jino minista karamin minista ba karamin aiki ne a gaba ba ko ya kuke ganin ya kamata yi? to shawara ne wanda yake dole ita gwamnati za ta duba tunda yanzu an tafiya an yi rabin tafiya an samu shekara biyu cikin shekara hudu saboda haka ya kamata a duba wani gyara ya kamata a yi in za a raba ministry din ne a raba a samu minista ko da minista ɗaya ne a kowane ministry idan aka raba ai ina ga zai fi a ce minista da mataimakin minista kuma ga aiki ya musu yawa suna fama ta ina za a bi ana gyara nan wasu na uh, toshe nan wasu na kuma ana ta samun matsaloli daban-daban fatan dai yan najeriya shine na ganin cewa an samu daidaito na wutar lantarki domin samar da ci gaban kasa kamar da gwamnati mai ci yanzu ke da burin ganin an samu ka kafin nan da dan wani lokaci babin yanci a amurka daga lagos